ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا kar ka bibi abin da baka da masaniya a kansa ya kai ɗan adam idan ka yi haka sai ya zama kafi zato da kirdado hakika mutum abin tambaya ne dangane da yadda ya amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa a alheri ko a sharri sai a saka masa akan na alherin a yi masa a akan na sharrin